يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاض فضلا عظيما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 wanda yake reshe ne daga mu'assasati ahlul bait was sahaba dake mazaunanta a nan Sokoto a yau ina jin muna 30 ko muna 30 ga watan safar shekarar musulunci 1438 wanda ya zo daidai da 30 kuma ga watan 11 shekara ta 2016 miladiya idan muna bai da karatun a cikin wannan littafi mai albarka zadul ma'adi fi hadi khairul ibadi muna cikin muqaddima muqaddima shi littafin wadda insha Allah yau za mu rufe wannan muqaddima yau za mu kai karshe ko da dai akwai dan abin da ya rage na ta bai wuce shekara biyu ko uku waɗanda za mu rage don su yi munasaba ko alaka da farkon karatu wanda za a tashi kai inda za mu tashi a namu littafi shafi na 27 gabar da malanka cewa wal maqsudu anna Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala lis-sa'adati wash-shaqawati unwanan yu'rafan bihi wannan duk gargaduwar da yayi kokarin ya kasan ce ma dai duniya Allah ya kasa ta gida biyu akwai mutanen kirki akwai akasin haka akwai masu arzikin duniya da lahira akwai maciyatan duniya da lahira to wannan shi na yace kuma duk waɗannan ba a basu ido rufe ba suna da alamomi da ganin ɗan aljanna ko da ganin mai arzikin duniya da lahira ta ayyuka ne ta aƙida ce za ka gane shi shi kuma wanda akasin haka za ka gane shi amma dai duniyar da lahirar ko kyawun duniyar da lahirar ko arzikin duniya da lahira ko samun sa'a duniya da lahira duka ya tattaru kan wata ka'ida guda ita ce tilo guda wadda babu ta wani ita ce abu guda wanda babu wani sai shi wannan shi ne malam zai kokari ya ruhe mana shi insha Allah ta'ala karbaka Allah bismillah wal maqsud anna Allah bismillahir rahmanir rahim قال ابن قيم الجوزية رحمه الله والمقصود أن الله سبحانه وتعالى جعل للسعادة والشقاوة عنوانا يعرفان به فالسعيد الطيب لا يليق به إلا طيب ولا يأتي إلا طيبا ولا يصدر منه إلا طيب ولا يلابس إلا طيبا والشقي الخبيث لا يليق به إلا الخبيث ولا يأتي إلا خبيثا ولا يصدر منه إلا الخبث إلا الخبيث فالخبيث يتفجر من قلبه الخبث على لسانه وجوارحه والطيب يتفجر من قلبه الطيب على لسانه وجوارحه وقد يكون في الشخص مادتان فأيهما غلب عليه كان من أهلها فإن أراد الله به خيرا طهره من المادة الخبيثة قبل الموافاة وفيه يوم القيامة مطهرا فلا يحتاج إلى تطهيره بالنار فيطهره منها بما يوفقه له من التوبة النصوح والحسنات الماحية والمصائب المكثرة حتى يلقى الله وما عليه خطيئة وينفق عن الآخر مواد التطهير مواد التطهير ويمسك عن الآخر مواد التطهير فيلقاه يوم القيامة بمادة خبيثة ومادة طيبة وحكمته تعالى تأبى أن يجاوره أحد في داره بخبائثه فيدخله النار فيدخله النار طهرة له وتسفية وسبكا فإذا خلصت سبيكة فإذا خلصت سبيكة إيمانه فإذا خلفت سبيكة إيمانه من الخبث صلح حينئذ لجواره ومناسكة الطيبين ومناسكة الطيبين من عباده وإقامة هذا النوع من الناس في النار على حسب سرعة زوال تلك الخبائث منهم وبطئها فأسرعهم زوالا وتطهيرا أسرعهم خروجا وأبطأهم أبطأهم خروجا جزاء وفاقا وما ربك بظلام للعبيد ما لن يتشي والمقصود karatun da aka sun fahimta a nan dai manuwa annallaha subhanahu wa ta'ala hakika Allah mai tsarki madaukaki ja'ala lis-sa'adati wash unwana ya sanya alama da arzikin duniya da lahira da tsiyar duniya da lahira duk suna da alama da aka gane mutum babu wani abu da aka shiga burtu ciki ne abu na bayyananne ne waɗannan abubuwan guda biyu arzikin da tsiyar ana gano su bihi da wannan alama unwan adireshi ko alama fasa'idu tayyibu mai arziki tsalkakakke la yaliku bihi illa tayyibun ba abin da kaga ya dace da shi radan sai abin da ake tsalki tsalkakake wala yati illa tayyiban shi mai mai arzikin bai zo ma komai sai abin da tsalkakake sannan wala yasduru minhu illa tayyib illa tayyibun ba abin da ka fitowa da gare shi kuma sai tsalkakake shi tsalkakakke na bai zo ma abu sai tsalkakakke kuma babu abin da ka fitowa daga wajensa sai tsalkakakke sannan wala yulajisu illa tayyiba tufafin da ma yake sawa ko abin da yake cuɗanya da shi in ka fassara mulabasa cuɗanya ko ko daga lufsu shine sanya tuwahi duk abin da yake sawa bai sa yawa illa tayyiban sai mai tsarki wa shaqiyul khabithu shi ko mara arzikin lahira al khabithu kazamtacce la yaliqu bihi illa al khabithu ba abin da ya dace da shi sai kazamtaccen al'amari wala yati illa khabitha bai zo ma komai sai abin da aka kaskantacce kazamtacce wala yasduru minhu illa illa al ba abin da ka fitowa daga wajensa na aiki ko na zance ko wani abu sai sai kazantacce fal khabithu yatafajjaru min qalbihi al khubuth shi kazantaccen mutum ma'ana mai wanda adda sharrin duniya da lahira to ba abin da ka bubbuga ya tafajjar babu abin da ka bubbuga min qalbi da zuciyarsa ko ko ya tafajjaru min qalbi al khabithu ba kazamta ɗaya ka bubbuga khubusu kazamta ɗaya ka bubbuga daga zuciyarsa khubusu ala lisanihi wa jawarihi ƙazamta za a ganta akan harshe ne abin da yake faɗi bai faɗin abin da da balki magana shirka ko magana fiski ko magana sabo ita ɗaya ka fitowa kan harshen sa jawarihu gabansa jawarihi ayyukan sabo su ɗaya ka bayyana ayyukan shirka su ɗaya ka bayyana akan gabansa amma wa tsayibu lafiyayyen mutum tsalkakakken mutum dan aljanna mai arzikin duniya da lahira da tafajjurun min qalbihi at-tayyib abinda a tsalkakakke shi zai fara bubbuga shi ka bubbugowa ga zuciyarsa at-tayyib din nan yazan ala lisanihi wa jawarihi a harshe ne har ka kware ka faɗi kalimar shahada ya kai a hailala ya kai istighfari ga Allah ya kai karatun alkur'ani ya kai wa'azi ya kai da sauran duk abubuwa suke duka harshen sa wa jawarisihi a gabansa gaba daya hannuwansa da kawahunsa da duk zauren gabansa babu abin da ka wakanuwa ga gaban sai abin da a da tsalki sai Allah sai malan ka cewa wa qad yakunu fi shakhsi maddatan to wanda muka sama haka mai sa'idu ka zama wa 100 bisa 100 kamar da khabithu haka ka zama wa kazantacce 100 bisa 100 sai ce amma wa qad ana iya samu wa qad zayyawa ko kuwa kat can ba a rasa ba kad ana cewa litaqalili ko kasiri can ba a rasa ba yakuna ni fish yakuna yakunu fi shakhsi maddatani ana samun sinadarai guda biyu ga mutum guda a samu yana da kyawawan alkhairi yana da munanan yani ayyuka yana da kyakkyawan ayyuka yana da munanan ayyuka yana da kyakkyawan kalimomi da kyakkyawan zantuka yana karatun alkur'ani yana zikiri yana wasu abubuwa masu kyau kuma a lokaci guda akan samu yana wasu abubuwa da ba su da kyau na kalamai waɗanda yake kila ba su warar wancan ɗari ba na shirka ba amma dai miyagun kalimomi suna fitowa bakinsa a lokaci guda kana ganin shi yana cikin aikin kwarai kuma gobe kana iya samun shi akasin haka yana sallah yana sabon Allah yana azumi kuma yana cin haram lokaci guda yayi ne da azumi yana bauta ma Allah gobe kuma ya tatil da haram ana iya samun haka wa kan yakunu fi shakhsi maddatani ana samun sinadarai guda biyu ga mutum daya sai a yi mi sai ya waya fa ayyuma galaba alaihi kana min haliha to za a duba a gani wane ne firin jaya in aikin alkhairi ya firin jaya sai kawai a mai hukunci da cewa yana cikin mutane kwarai mutanen kirki in kuma wancan ya firin jaya mummunan aiki sai a mai hukunci da wannan don dama shi maki ba dole sai ka kai ɗari bisa ɗari ba dama ko makin karatu ko makin jaraba da dai ka kai saba'in da saba'in da saba'in da uku da hudu da biyar da tamanin da tasirin da ɗari biɗe ta ko ba haka ba saboda haka da ka kai ka kai saba'in ka shiga cikin yan gurbin mutanen kirki sai a yi ma kyakkyawan zato a yayin da yan ka ce kila arba'in su ne fas su ne maki na ƙasa to da mai talatin da tara da mai talatin da mai uku da mai guda ina jin duk waɗuwa ta ko eh to kaga ana samun haka to sai a diba ina ka hirin jaye ka hirin jaye wajen wancan ka hin yawa eh percentage ɗinka na aikin kwarai ya fi yawa bisa ga wancan na mummuna aiki shi kana sai ka zan cikin yan kwarai akan haka nan a runce idanu a baka ko kuma mi ko kuma wajen bangaren harkar harkar banza kila ka fi kware ma to wannan Allah ya sawake sai a zan cikin wannan gehin shi na malar ce fa ayyuhuma galaba alai ko wani ya hirin jaya kai ne kana min ahaliha to a saurara fa idza arada Allah bihi khaira to idan shi wannan mai mai mai siffa biyu yana da maddatul khair yana da maddatul sharri yana yana yana dabi'a kirki yana dabi'a banza to fa idza arada Allah bihi khaira in Allah ya nuhi alkhairi da shi gare shi shi wannan bawon Allah daharahu sai Allah ya tsarkakar da shi min al-maddatil khabitha daga wannan sinadarin mara kyau ehin wannan ɗabi'u da yake mara kyau waɗannan karere da yake da gibar da yake da waɗannan mummunan ayyuka cin haram da yake shaye-shaye da yake na banza zinaci zinaci da yake na banza da wasu abubuwa kalmomin da yake hudi da irin halaye mara kyau to in Allah ya so da rahama sai Allah ya tsalkakar da shi daga waɗannan miyagu qawlal mawafa kamun ya haɗu da shi kamun ya mutu mawafa zuwa ga Allah komawa ga Allah kamun komawa ga Allah sai Allah ya mai wani ga munkatar wani wata muwafaka kila sai ya tuba ko ku wani abu ya faru gare wanda zai zama dalilin kankare mai wannan laifi ga sunan ba gudana ba za mu ambata su faiwa fihi sai ya haɗu da Allah yau malkiyama ranar alkiyama muɗahara yana tsarkakakke muɗaharu muɗahar bi fatahil ha'i eh yana wanda Allah ya kas to in Allah ya so shi da rahama in Allah ya so shi da ya samu a rabo gobe lahira musamman in ya zama zuciyarsa yana da kyakkyawan kyakkyawan niyya ga gaskiya ka ruhi illa da 'yan matsaloli na kusuru na kusurul ilm ilimi ne gajere ga gano wasu abubuwa ko ku du'ful insani irin raunin ɗan adam ya kasa yin wasu abubuwa amma a zuciyarsa farantar take tsakani da Allah yaka harkar ga Allah yake mi da harkar ga illa dai an ka samu rashin sa'a yanzu an ka samu wasu yan tuba tubi da wasu yan matsaloli kaga irin wannan da Allah madaukakin sarki ya yi sanadiyar wani abu da zai kankare mai wannan laifi sai ya haɗu da Allah ranar kiyama ya kasance cikin tsalkakakku waɗanda an ka tsalkake ba wai ba su da laihin ba suna da laihin amma Allah ya tsalkake su ga su na misali kaga in yatta lahira tsalkakakke kaga fala ya hata ila dahirihi bin nari kaga bai da bukata a sahi cikin wuta a tsalkake shi dun dai ita aljanna tsalkakakka ta duk wata duk wani mai najasa ko wani mai dauni ko dauda to bai shiga aljanna da daudar bai shiga aljanna da daunin dole a hadda wannan rashin tsalkin in ma tun duniya in ko aka yi rashin sa'a shi wannan ya zo lahira da wannan to lalle fa bai shiga aljanna ko ya yana da rabon shiga aljanna to bai shiganta ta da wannan najasar da wannan rashin tsalkin bai shiga ta haka nan sai an yi ni sai an sa cikin wuta wuta ta kone wannan wannan rashin tsalkin ta kone wannan dattin to kaga wanda Allah ya gadar dogo yawa Allah Allah ya mai samu muwafaka tun nan gidan duniya ya samu wani dalili daga cikin dalilan da ka wanke mai mugun aiki ne ka wanke mai zunubai ne sai ya tafi da Allah ya wajen Allah yana haro. kaga shi bai da bukata a sa shi wuta ta wanke mai wani laifi haka malam yake nufi sai ce ni fa yudahiruhu a fa yudahiruhu minha to in Allah shi ga wanda Allah ya nuha ga munkatar to in Allah ya nuhi shi ga munkatar Allah zai mai sanadiyar samun tsalki daga wani abu da yake kai tunnan duniya ya zai ko an zo lahira bai da bukata tsalkake da wuta fa yudahiruhu sai Allah ya tsalkakar da shi min ha daga waɗannan zunubai da waɗannan miyagun aiki da mi bima wa bima yuwaffiquhu lahu ga abinda Allah zai yi mai muwafaka shi ma muwafaka Allah ta ga abinda Allah zai yi mai muwafaka mina taubatin nusuh Allah ya aza shi kan tuba tsararren tuba tuba kyautatacce kila kamar mutuwarsa ya gano wannan aikin da yake bai da kyau ko ku wannan mummunan abin da yake bai da kyau sai ya tuba ga Allah ya ce ya bar wannan har abada kuwa kuma cikin rashin cikin sa'a yana cewa haka kuma shi kenan sai haga ya koma ga ubangiji ne an samu sallai da yawa sawa'un cikin magabata an samu haka nan hatta da cikin mahalamai an samu haka nan an samu cikin sarakuna an samu cikin yan kasuwa an samu hatta da cikin almajirai an samu ga mutanen gama gari wanda mi waɗanda sun shahara da wani mugun aiki sun shahara sun kai kolin koli na wannan mugun aiki amma ne, amma gab da mutuwarsu sai Allah musu ɗage dogo abu guda ban wa hadisin da mun ka sani hadisin na wanda ya kashe mutum 99 ko ba haka ba wannan sananne na duk kowa ya san shi ya tambaya shin akwai a nuna mai wani mallami ko ko wani masani ko ko wani sai an ka ce fadalluhu ala abid suka nuna mai wani bauta Allah saboda tsananin ibada ashe jahili na amma da shi na da kokarin ibada suka nuna mai shi yace yace to Allah gafarta malam ni dai ka gane ne nan mutum na gane ne ka gane nan mutum 99 ne kashe to shin Allah tambaya nake akwai hanya ta tuba yace mutum tara kace yace yace la ka kashe mutum tara kuma ce ka ka tuma Allah sai da bai yiwa yace to kaga inde inde inde bai samu rama Allah ai sai ya ci gaba dan mike sai ya gama da wannan sun ka cika mutum dari wannan hadisi ingantacce da mun san shi sai ce a nuna mai mallami ko eh sai aka ce sai manzon sallallahu alaihi wasallam sai ce fadalluhu ala alimi da suka nuna mai mallami da zuwa mai kwanan masallaci sun ka nuna mai to amma yanzu ka nuna mai mallami yana ko zuwa faɗa mallamin ga matsaloli matsaloli yace da yana da fa'allahu gumin tauba akwai hanyar tuba malami ya kare bake ce ha a wa zai kare bawa daga raham ubangiji ne ce wa ko baka tuba wa adda tuba bale ce mai baka Allah shi adda ita yace kawai abin da zan baka shawara wanda yana cikin ka'ida tuba ko kaurace ma mutanen sabo ko ehen abin da ka baka shawara wannan kasar da kake ardu su'i mugoyar kasata kasar sabon Allah ta ka batta kai hijira ka koma ƙasar mutanen kirki mun san dai ƙarshen labarin haka yayi da yake tsakani da Allah ya kai tuban nahi na tsakani da Allah na don haka kuma ko ya ko shirya ya ta samu ya fuskanta can sai Allah ka karɓi rayuwa ta bisa ne bisa hanya sai Allah ɗauke sarki a hikima ta bin ya bayyana mana abin ya turo mala'ikun rahama ya turo mala'ikun azaba ko waɗanda suna cewa na sona mun dai ƙarshen kissar kadiba shi wannan mutum ne ƙarshen rayuwa ta ƙarshen rayuwa ta ya samu wannan wannan falalar hadisi ingantacce to misalai suna da yawa ɗaruruwa ko dubai bai game da irin wannan kabiyar a cikin malamai an yi haka wannan kabiyar ta farkon kamar zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta wannan labari tunda manzo Allah ya bamu labari to hatta da bayan manzo sallallahu alaihi wasallam cikin manyan manyan malamai mun samu ire-iren su da yawa da sun rayu akan rayuwa wadda bata da bata da kyau kan karshen rayuwa kuma Allah ya sa su tuba kuma Allah ya cika kan ya cika ya karbi rayuwarsu kan wani aiki na mi na kwarai ko ko kan kalimar shahada ko kan wani abu wanda muna musu kyakkyawan zato to haka al'amarin yake idan Allah ya yi nuhin ga bawansa alkhairi wani bawa bawan da adda matsalar ga guda biyu yana da kyakkyawan aiki yana da mummunan aiki kuma haka suka tiya tangal tangal to ba a shiga lahira da ko ɗan sofa ne ko ɗan ɗigo ko dot guda na saɓin Allah don gidan aljanna gida na wanda yake shi a ƙarabu manzilin ilallahi ta'ala shi a kusa kusa mun san jannatul firdausi ko rufin ta shine al'arshin rahmani to kaga ko bai kamata ka yi makautaka da Allah ba sannan bai kamata ka zanna da mutanen kirki ba annabawa da manzanni alhali kana da datti saboda haka sai ka zan clean an wanke ka an yi mi to da sharar wanke ka kuma hanya biyu ta in ma dai tun duniya Allah shi ma muwafaka ya zan ka tuban mu Allah ka samu tsalki ka ta lahira lahira in an ka samu haka alhamdulillah in ku ba samu haka ba fa to an kai ta lahira to an so a shigar da kai to sai an wanke ma wannan lahir sannan kuma lahira babu detergent da ka wanke ma wannan lahir babu wani ya kace abin nan kwan ko ko ko abin wankewa detergent Abin da aka sa a wanke hidda wani abu babu shi lahira illa wuta wuta ta ka wanke abu babu wani omo ko wani kilin ko wani airtel ko airtel ko wani abu a'a wuta ta ita a kilo guda mai wanke zunubi to saboda haka ashe kenan tun kamu a ta lahira aka kokarin a gyara shi na malam yace yace to shi irin wannan wanda Allah ya nuha da alkhairi sai Allah ya tsarkake dunnan duniya ta hanyar ya bashi muwafaka ya bashi at-taubatun nasuhu tuba kyautatacce tuban da babu komawa ga laifin tuba farantacce tuba wanda ake tsatsab nusu daga da nunun da sadun da ha kullum in sun ka haɗu ga kalima suna nuhin ka gafa kalimar kalkalkalkal ehe da an ce ma shi yasa nasihu ko nasaha na nasiha shi yasa annabi ya ce addinu an nasiha ko ba haka ba addini ba wani abu na ba illa farancewa illa yin abu kalkalkalkal illa tsalki nasiha kenan ko ga masu balaga haka suka rawa suka ce tsalki na ko ko faranta abu wanke shi ya zan fatas ga ko'ina gawa ya ce ga Allah ga manzon Allah gawa ga ka zuwa ƙarshe musan hadisin addini an nasiha kunna liman qala lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim sai ya zan tsakaninka da kowa kakal fantas. to at-tawbatun nasuh shine tuba farantacce tuba tsalkakakke tuban da ba a komawa ga zunubi to kaga Allah yana ba dan adam baiwa ta wannan ko kuma ni ko kuma wal hasanat ko ku Allah ya sa ya albarkace shi wannan mutune da yawan kyakkyawan ayyukan alkhairi yawan sadaka yawan sallolin dare yawan azumin nafilfili sai su rinka shafe mai waɗannan mummunan aiki hasanat al-mahiya wannan mumun mahiya daga mahayan hukum masu shahiwa innal hasanati yuzhibna as-sayyi'ati zalika zikira da zakiri innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at masu tafsiri suna ambaton asalin saukar wannan aya wani na ga wata mata wadda ba ta shi dan tabe ta da hannu sannan kuma sai kama nadama saboda bai dade da musulunta ba ko ko dabi'a ta jahiliya sai malamai suka ambata wannan aya tana cikin sai yazo yana koke yana kuka ga manzo sallallahu alaihi wasallam game da ya dan yi wani laifi ya tafi matar da ba ta shi ba ta hannu sai aka saukar da ayat innal hasanati yudhibna sayyiati kamar yadda masu asbabun nuzuli ka ambatawa haka ce ya ce ya rasulullah to wannan aya garan ni kadai ko ka kowa annabi ce ga kowa ala kullu halin wannan ba bangare muka abinda muka nuni dai al hasanati su kyawun aiki suna mi suna gyara muna aiki hadisi ya tabbata ko ku hasanun na manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha ka bi mummunan aiki da kyakkyawan aiki in kai da duk kai mummunan aiki to i kokari kai kyakkyawan aiki akasin wannan sai shahi wancan ko ba haka ba tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan to ko dai Allah ya albarkace shi musu muwafaka ta samun tuba tuba na kwarai ko kuma Allah ya sa ko da bai tuba ba musamman ga wannan laifin shi ta ayyuka shi ta ayyuka sai a yi ta shahe mai zunubai a yi ta shahe mai zunubai alhasanatul mahiya ko kuma ni wal masa'ibil mukaffira ko ku Allah ya ta turo musu musibbu waɗanda ka kankare mai zunubansa mun san zunubai suna kan mun san musibu suna kan kare zunubai ko ba haka ba ma yusabul muslimu ko ko ma yusibul muslimu ko min min nasabin wala min nasabin wala wasabin wala hammin wala gammin wala huzunin mun Allah ta hatta shaukata yushakuha illa kafara Allah biha min khatayahu ba abin da zai samu mutum musulmi na wata wahala ko ganin bano ko wayoni Allah ko bakin ciki ko ciyo ko sunu ko bacin rai annabi ce kai har da ya kai da zai taka face ta zama sanadiyya a kankare mai wani zunubi to kullum ana yi maha kullum ana yi haka sai ka waye gari babu zunubi ko ba haka ba to waɗanda abubuwa guda uku su malamin ambata su goma na ba sai mu ambace su ba saboda karatun da muka yi na kitabu tauhid na wajen masallacin malam Musa mu ambata wasu abubuwa guda goma wayanda suna muka ce baka wa baka yankan in dai mutum yana kalmar sha Allah ila Muhammadu Rasulullahi baka yanke mai cewa bai shiga aljanna sai in kana da waɗannan guda goma ko ba haka ba muka ambaci guda goma na daga cikin su ga uku malam ya ambata akwai wasu da yawa akwai irin su ceto akwai wasu tsakani da ubangiji rahama ubangiji da sauransu ko ba haka ba addu'an musulmi da su yi mai kana tabbacin lokacin da an kasa shi gaba ana mai sallar gawa mutane na cewa Allahumma in kana mutanan fazifi ihsanihi wa in kana mutiyan fatajawaz an sayyi'atihi ko lokacin suna ce Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'fu anhu wa wa akrim nuzulahu wa da madkhalahu kana da tabbacin Allah bai amsa ba in kana da tabbacin Allah bai amsa addu'ar su ba sanan ce mai dan wuta in ku baka da tabbaci kaga baka hanyar ce mai dan wuta da dai wasu abubuwa da mun ka ambata irin sadakoki da aka yi masa irin wasu abubuwa da ya gabata da ne tsakani da waɗanda a tsakani daga shi sai ubangiji ne ala kulli hali in dai Allah madaukakin sarki ya nuhin alkhairi ga bawa ne sai ya bashi muwafaka tun duniya ta kankare waɗannan laihuka wanda yake ya haɗa mugun aiki da kyakkyawan aiki sai mummunan aiki su kankare tun nan duniya ta hanyar tuba ko ta hanyar kyakkyawan ayyuka ko ta hanyar musubbu da ka samu ne lokaci zuwa lokaci kaga hatta yalqallaha har ya gamu da Allah wa ma alaihi khafi'atun babu zunubi ko guda gare wayum to to nan kware kenan ko ku wanda Allah ya wada alkhairi kenan sannan wayum siku al akhir in Allah ya ga dama sai ya kyale wancan ɗayan shi ku wanda Allah bai ga dama gare ba ko wanda Allah bai nuna alkhairi gare ba sai Allah ya kyale shi ya rike shi eh ya rike mai mawadat tafahiri sinadari ko detergent sinadari na tsarkakewa ko sai Allah ya hana mai shi ko wancan wanda Allah bai nuna alkhairi ba sai Allah shi ko ya hana mai abin da zai tsarkake shi nami na tuban nan ko ko mai ko kyakkyawan ayyuka ko ko mai ko ko musibbu sai ga lahiya lau gashi ja'iri gashi wanda yake mummunan aiki ya kai amma muna son mu ce ma ha musulmi muka magana fa yau har cikin mu wa mu wa mu amma ni amma matsala biyu gare maddata ni maddatul khairi wa maddatul sharri wanda Allah nuna alkhairi ya samu tsarki tun nan duniya to wanda Allah nuna da akasin haka to Allah sai ya hana mai waɗannan samu sai ha gami sai ha ga ya tuba ya tuba har ya mutu bai tuba ba sai ga duk wani aikin alkhairi duk da zama ne musulmi amma duk wani aikin alkhairi ba an bato ne a cewa ne ba ka tuna wannan alkhairi saboda shi zaka ce mai Allah shi yahe ne ba ka tunawa kai ko da sun ka zo sallah sai su ce sun dai zo sallah wallahi sun dai zo ka a ce mu zo ba don wallahi wani kan bai kamata a roƙan mai gafara ba ko ba haka ba ka san irin mutane suna irin wannan ka tobara da yawa saboda ni saboda in mutum ya cika wahal da su ko ko ya cika su ya ya cika saba ma Allah jaharatan ko komi ko sai haka lahiya lau duk sabon Allah ga bai taba samun matsala ba akwai wanda ya shekara 20 ko 30 bai taba ko ciwon kai ba bai taba rashi ba mun sani bai taba rashi ba cikin wadata an hai wadata su kaka da kakanni kuma tana nan oba da jika da ta taba kunne haka nan lahiya ne ko ba haka ba irin wanda haka lahiya lau shi bai taba sanin babu ba da ɗai kaga shi ma irin wannan sai abin ya baka mamaki to ai tsoron irin haka nan shi na sai manzo zo sallah sai malam kace ibn qayyim yace to shi ko irin wancan Allah ga dama sai ya kam ya hana mai hanyoyin da ka wanke shi ya hana mai tuba ya hana mai kyakkyawan aiki ya hana mai musiba ta samai kai tun da ka sai kai ta gani kana mumini amma kai kai ta samun matsala ko ba haka ba eh ba an ce shi kahirin bai samu matsala amma sai aka kana ta samun matsala sai ka gode ma Allah yan abubuwan ka yan hukkan ka sun aka ka shiga lahiya ka shiga aljanna lahiya lo aka so ba ana son ba a son a samu bukata sai yi wani branch a wuta ko ba haka ba sannan daga baya ka wuce aljanna ba a bukata haka nan ita wannan waye wurin ba mai so ne ko ba haka ba sai ka dan jira wannan wurin daga baya ka wuce to shi ku wancan da anka hukanto mu sai abu ya samai sai Allah ya toshe mai dunan can kogoyi sai mi ka faruwa sai alqabu sai haɗu da Allah yawmal kiyama ranar qiyama bi maddatin khabithatin wa maddatin tayyibatin yana da sinadari biyu ga sinadari mugun sinadari a zaɓen sabon Allah alfasha aikin ayyukan muyagun ayyuka da sauransu a lokaci guda sannan kuma gashi da wasu yan kyawun ayyuka can ya taɓa zuwa karatu su uku ko su hudu ko ba haka ba ya taɓa kaza taɓa kaza ai wa ma rabbuka bi zallami zai bashi abite ko ba haka ba ko su uku ko su hudu zai bashi dai an rubuta duka gashi tangal tangal ana ina za ina za a to sai ya zo lahira haka to in ya zo lahira haka mu saurara to wa hikmatuhu ta'ala shi ko hikima Allah ta'aba taqi hikima Allah taqi an yujawiruhu ahadun wani ne makwabtaka da shi shi Allah fi darihi a gida ne na Allah shi Allah gida ne wani a gida gidan aljanna shi makwabtaka da Allah a ce ruhi ne ruhi ne shine shine al'ash take sama eh to hikim Allah taqi a ce wani zai shiga gidan Allah kuma yayi makwabtaka da Allah alhali gashi nan yace mi bi khaba'ithi alhali yana da datti yana da datti bai yi wanka ba gashi zaddauni dawan dawan kasan kazan yana wari to hikima Allah ta wuce a ce wai ka kusanci Allah ma amma da datti ta wuce haka nan fa yudkhiluhu nara to don haka sai Allah ya shigar da shi wuta ba don koyi ba uhuratan lahu mu a tsarkake shi shi wanda ana so ya shiga aljanna ba amma dai to dauni gare ba ehen kazamta gare kazamina kazan bai kamata ya shiga cikin mutane wankaki da sauransu sai a sashi wuta sai ta tsalka shi duhuratan lahu wa tasfiyatan wa sabta a tsalka shi sannan a tsaftace shi sannan a sake sabon zubi na shi sab sabon zubi ehen don kai ta haka gwalmade ko ba haka ba don ka san dan wata haka yake zambara gani ko babu kyon gani in ka gani baka koma dibawa kage da irin wannan abu sai a ce a sa cikin wuta ta kone shi wanda kun ka san ana sa zinariya sai a sa cikin wuta ɗan ka kona ta sai ta ƙara kyawu ko ba haka ba sai a kona shi amma irin irin wanga in dai da wanga aka tsarkake kiya ga ba bukata ce sai ni ka faruwa sai ce to fa idza khalusat sabikatu imani idan mazubin imani ne ka tsarkaku mil khubuth daga wannan dattin salaha hina idin li jiwarihi to a lokacin nan ya zan daidai ya makwaci Allah a lokacin wa na tsayyabi na min ibadi sannan kuma a lokacin ya zan daidai ya zauna shi zan gida guda da tsarkakakku waɗancan da ba su da kowane laifi to sannan ya kamata a gansu wuri guda bai kamata a ga wanda wanda aka kazami cikin tsarkakakku ba ko ba haka ba to shi yasa shi a hikimar an ka tanadi wata wuta ko an ka tanadi cewa akwai musulmin da za a sa wuta kawai dun dai kasu shiga cikin aljina su da mutane da warin zunubai su da mutane da wani abu an fahimci wannan sai ya ce to wa iqamatu hadhan an-naw'i minan nas fi to sai ka ce to Allah harta malam to yanzu muna da mun fahimci karatu yanzu kenan dai kana son ka ce dai akwai wasu waɗanda za a sa wuta amma ba har abada ba ko manuwa dai a sa su ta a wanke musu zunuban a tsaftace su su gyaru su lahiyantu sannan ɗauko a sa su aljanna da irin wata datin su ko eh sai mu ce eh haka to yaya kimanin jureshin din zaman su a wutar faɗa muna gwargwadon ne za su daɗe cikin wuta a ce yau ka tsarka ko yanzu ana hashe ka don yanzu tun yanzu sai ka auna da kanka ka gani kana aje mai azaba kwana goma ko ta wata goma ko ta shekara goma ka ɗan kwatanta kana son mara ya baka amsa sai malam ya ce to wa iqamatu nau'i irin nau'in ga wanda za a sa wuta amma ba wai har abada ba ya dan shiga dim sannan a sai a shiga aljanna to iqama zamani a zamani minan nas daga cikin mutanen ga zamani finna da cikin wuta ala hasbi sur'ati zawal tilka al-khaba'ith minhum ta danganci saurin hitar wannan zunubai daga gare saurin hitar saurin hitar idan naka zunubi da an tsoma ka nan take ya wanke to shikenan yana gama wankewa yanzu ana hishe ka ba matsala eh amma idan kai naka zunubi wanda irin nan wannan wanda ya rike na sai an goga an goga an zuba ruwan zahi ko sai wani jini in ya jini a daga ko yanda da jini ya tabe ka yanzu yanzu sai ka sa ka wanke sai heta amma in ya kwana guda ko biyu fa kaga daya banga kaga sai an goga an goga ehe an sa sabulu mai ƙarhi an sa kila an hada da wani chemical farazon ko kuma wani abu ko ba haka ba ehe kila ma in ta kai ta kawo sai a ce a jika shi kwana cikin ruwa ko ba haka aka ba a jika shi a zuba sabulu nan a ha mai a daddale a daddale a sa cikin ruwa in ta kai ana cewa wajen jiko a jika da ruwan zahi ko ba haka duk dai abin kenan ko ashe hitat wato sel abin da ka taɓin tufa dattin da ka tlaƙiya ga tahuwa sai ta ashe ta danganci ƙarhin riko ne in abin da ka riƙewa na jaban ya daɗe to sai an daɗe ana yi to ba ba ba saurin baka aka yi ba sai sabbi ya fita an fahimta kamar ka kawo ma mai mai wankin tuwahi ne tuwahinka kaga ba muradi ya ce ma sai an jima ka dawo ba in ka da an jima tsohon wasu ɗaya eh, baka ba shi an muradi ba a hidda wannan dattin to in ko katto kai ka sa abin da ya taba yace to wallahi ran kai dai kaga to wannan da bani wallahi nayi murza nayi murza har naga sun kita to Allah ya hankuri gobe zan so detergent zan so he parazon in zuba in bari su kwana in gani ko suna hita kaga ba ta bata lokaci ko ba haka ba to ko lahira haka nan na gwargwadon zunubin ka saboda haka in kana so yi da yawa in kana son ka daɗe wuta ko ba haka ba yi da yawa kuma ka yi mai nauyi wanda bai saurin hita ko ba haka ba wannan shi a daɗewarka amma wanda ya ɗan yi sharp sharp a nan duniyar dan sharp ya yi shi shi ma kila in yadda tafi lahira kila ɗan yi sharp ko ba haka bai sani ya hita to shi na malam yace wa iqamatu hadha an-naw'i min an-nas fi an-nari ala hasabi sur'ati zawali tilka al-khaba'ith ya da ya daidai yake da saurin hitan wannan da timinhu da gare su wa budiha da jinkirin hita sur'atu zawaliha ko budu'i budu'i zawaliha shi aka determinin kai shi aka yanke hukunci kai ne suna yana saurin hita ko bai saurin hita ba cewa aka bai yaushe zai hita mm, yaushe zai shi yaushe hita zai hita daga wuta Ha yaushe zai wanku yaushe zai wanku wankuwa abin jinkirin wankuwa ko daɗe wankuwa shi aka hukunci da shi mun san sur'atu mun san budu'i ko hadisi yana cewa man abba bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu sai ce gashi nan fa asra'uhum zawalan wa tadhiran wanda yafi saurin gushewa zunubi ne da ya saurin gushewa kuma ya saurin tsalkakuwa to asra'un khurujan shi da ya saurin hita hita wuta a sa ku lokaci guda ko kuma a sa su lokaci guda ko a sa su lokaci guda to wanda yanzu yanzu da an sa shi ya gama to shi a sarar alkhuru sai a yi tahiya dama ba ko duniya haka take ba ko ba haka ba ko da ko to an ka zo ko wani bincike aka ba ka to shi kuɗi wanda ce dubu biyar ana gama da wanda ce miliyan biyar a yajar ba guda ba da to wanda ce triliyan biyar fa kan ai shi kenan ina ganin sai madi shi daga abin to kaga haka da to haka ko lahira sannan ne wa abda'uhum wanda yi su daɗewa cikin wuta eh yi su dadewa abin ya hita? to aqdahum khuruja shi zai fi dadewa wajen hita shi sai an mance da shi sai can da in falalar ubangiji ta samu a tuno da shi ko ba haka ba mhm. Allah ya yi haka babu cin amana ciki jaza'an wifaqa sakamako na daidai da laifi daidai da laifi don ko wa ma rabbuka bi zallamin lil azim ka bai zalunta kowa shi yasa yayi wuta ko wuta kaga akwai ta dan zama a kaga in ka je khalidina fiha abadan kahiri aka mai ko ba haka ba sai kahiri mhm, Allah ya tsare mu to walamma kana walamma kana al-mushriku hadithul unsur خبيث الذات لم تطهره لم تطهر النار خبثه بل لو خرج منها لعاد خبيثا كما كان كالكلب إذا إذا دخل البحر إذا كالكلب إذا دخل البحر ثم خرج منه فلذلك حرم الله تعالى على المشرك الجنة ولما كان المؤمن آه داما متانا جداه أناسكي kahiri ɗari bisa ɗari mumini shi ma haka ɗari bisa ɗari sannan wanda kuma gashi musulmi ja'iri 50-50 ko ba haka ba Mhm. to waɗanga to wanda a 50-50 su waɗanga 50-50 akwai wanda tun duniya Allah zai mun muwafaka ya tuba ya gane kuskure tun duniya ya tuba in ya daure ya gwammace ya ji kunyar duniya ya ce ta lahira ka san wani na ganewa amma ce to da a ji kunyar duniya gwammata lahira to shi wanda ka ci shi ya gwammace ya ji kunyar duniya nan ya gane ya ce wallahi ya kure ya dawo to shi wannan mun ga inda ka zuwa kai tsaye sannan na hudin su shi ko wanda ya gwammace can a tafi can ko ba haka ba ka san akwai mai izgili ina mai bani in ya zo ya amsa shi wata baki iskanci na da izgili ina mai bashi ya ci amana ce ina wanda ka yadda ya ci amana ce tun lahira ya biya shi ga wannan bai kusan bai kusan mi Allah ya rabba bai kusan mi Allah ya rabba fala kulli halin mun samu mun samu mutane hudu biyu mun gama da su wanda a 50 da wanda Allah ka mafaka tun nan duniya da wanda kuma sai an zo lahira amma Allah yana so ne da aljanna ya mishi azaba ta wuta sannan ya sa shi biyu kenan ko to sannan wanda a tahi tebra to shi na mallan yace walamma kana al-mushriku khabithal unsuri da yake shi mushriki mai dattin sinadari na abinda unsuru madda abinda an kai mutun da shi chemical ɗin da aka yi mutum da shi to in yanzu zan shi mutum ko kuma kana ya fassara shi ruhi amma dai abinda unsur asali shi ya unsuru to da lokacin da mu ci kahiri asali ne kazantacce na sannan khabisu zati da aka yi eh, halitta ce wanda ya koma kuma yanzu khabisu na asali ne chemicals da an ka hada an ka shi kazantattu na sannan kuma yanzu da an ka shi ya zan kazantacce ja'iri ga ubangiji an fahimci haka ma'ana wato shi duk khabisu na kalban wa kaliban kalban wa kaliban physically and spiritually duk gaba ɗaya jiki ne ganga jiki ne kazantacce na ruhi ne kazantacce na to da yanzu haka kaga lam tudahiruhun naru eh lam tudahirun naru khubusahu wuta ba ta iya tsalkaka irin nashi dattin tunda shi datti ne ba samun sama yayye ba mix an kai kamar yanzu misali a ce kashi tutu tsabtace muna shi tsabtace muna tutu ita wanki sai ya zama to kaji sanda duk an ka ce ya ka tsabtace to babu shi an fahimta kenan saboda ni saboda ba fata saba ba ta biyu ba ba ta uku ba ta hudu ba in guntu gutsuren karshe rage dai shi a tutun an fahimta to kahiri haka yake saboda haka ba abin da za a kwalɗe a yi mai azabat sel dan dattin da ya laƙe bai karkare in ka tassa wannan fata ta biyu ita ta hirtinta in ka tassa wannan tsoka ita ta in haka ce hanji na yi dushirkarta shi sa Allah ina malmu shiri kuna gaba gaba ɗaya su an na kadiba ba na dasu an kace mhm, duk su tutun na gaba ɗaya ba wani abu ya same su ba kun san ko a larabci akwai shi ita najasa kanta sannan akwai abin da mutanajjisun wanda najasa tabi ne ta yi shi ake bukata a wanke ko eh to shi wanga shi an najisu wanda ka san baka ya tsalkake muna kashi ko ka tsalkake muna bauli ko ba haka ba shi wannan boli wanke muna shi bai yiwa ko to haka shi mushriki da yazzan kahiri shi dama kalban wa qaliban ruhan wa maddatan jiki da ruhi ne duk kazantattuna to kaga babu wutar duniya da lahir za ta wanke shi to don haka bal zaka ji law kharaja da an sa shi wutar sannan ya fito min ha daga wutar ko mi da faruwa la'ada khabisan kama kana wanda yake din tun kamu a shigar da shi wuta har yanzu haka yake har yanzu haka yake Ina fahimta har yanzu shi dena malam dan bada wani misali wanda misali ne ba su ya zama zahiri na kashi amma shi ma malam ya bada wani misali yace kalkalbi kamar karina idza dakhal al-bahr an kace Allah karin nan yayi mai wanka kas yassa shi cikin gulbi ka wanke ka wanke sun ba kare sannan kashin da shi shi nan kare ne ko ko ba Karina ba Karina na har yanzu dai ko don kasa cikin gulbi yanzu kai in kai ma wanki so 30 kai 70 maratan kashin da shi ana ci ne yanzu ya tsalkaku wanke muna shi ya tsalkaku yana yi wa. to haka yake kamar ka ce mushriki to tunda an ta yi lahira ashe tunda ana sa mutum wuta mumini ko ko musulmi wuta ta kone shi ta wanke shi to me ka hana a sa fir'auna ko na marudu cikin wuta sai mu ce to shi bai wankuwa ka fahimta bai wankuwa to don haka fa zalika harrama Allah ta'ala 'ala al-mushriki aljannata don haka saboda haka Allah haramta makahiri aljanna tunda bai da amfani ko ba haushi ne ka cewa banza awa kare wanka ba baka baka ba haushi ka cewa ba banza awa kare wanka to banza ta don ka shigar da shi wuti ya konu ya konu babu sai ka zama dahiri to tunda bai zama dahiri ya kamata a abahe ciki shikenan aljanna inda aka so a haɗa mutane don in ya tsaka ko a koma ta ko to bai iya koma ta zan saka a bashi inda yake tunda da gida biyu na daga aljanna sai wuta to bai cancanci shiga aljanna ba to ba shi wani gida babu sai wutar shikenan saboda haka duk wanda ya shirka da Allah Allah haramta mai aljanna sannan kuma duk wanda ya shirka da Allah khalidi na fin nari khalid na fi ba shi yasa malam muyi tsoron shirka shirka lahina wanda Allah bai yahi ba kuma lahina an ka ta lahira babu da za a yi babu da za a yi sai wutar mun mutum na uku ko sai mutum na hudu shi ko walamma kana almu'minu ولما كان المؤمن من الطيب المطيب المطيب من من آه، ولما كان المؤمن الطيب المطيب مبرأ من مبرأ من الخبائث كان النار حراما عليه إذ ليس فيه ما يقتضي تطهيره بها فسبحان من بهرت حكمته العقول والألباب وشهد فطر عباده وعقولهم بأنه أحكم الحاكمين ورب العالمين لا إله إلا هو ولما كان المؤمن الطيب المطيب مبرأ من الخبائث أيين دا مؤمني سألك ككي أبن سألك كروا أيين دي يكسن شي برن تتشي دا كزنتا بي دا كزنتا كو إلا ودا منك سني وانشم نان فاس كلاس كو وان نان فاس كلاس malbasuhu tayyibun masharabuhu tayyibun mat'amuhu tayyibun mankahu tayyibun madakhaluhu tayyibun makharajuhu tayyibun kulluhu tayyibun wancan dan first class to lokacin da ya kasance shi gaba ɗaya ya faranta daga kazanta to shi kana nawu haraman alayhi shi ko sai Allah haramta mai wuta yace in dai wuta ta to baka shiga ta abada an haramta ma ka shiga wuta saboda ni saboda baka bukatarta ta dun buƙatar ta ta wanke ma da tin baka da shi an fahimci wannan shine ni kana naru haramun alai iz domin laisa fihi ma yaqtadi tatahirahu biha a shi ga gangar jikin mutum a ruhi ne ko a gangar jiki ne babu abin da ka hukunta sai an tsarkake shi ba abin da ya wajabta a sashi a tsarkake shi bai da bukatar tsarkakewa tsarkakakken na kaga hankali ya ce to kenan ai ko a hankali kaga ba bukatar sashi wutar wala ya ce kaga hikimar Allah fa subhana man baharat hikmatuhul uqula wal albaba alki ya tabbatan mu wanda hikima tai ta yi wa hankula ta yi wa wayo fintin kau kalimar bahara abu ya wuce ka fit ko kura ta ba gani ya hanka abu bahir marijayi ehin bahir da hababba bahir to subhana man baharat hikimatuhu sarki ya tabbatar ma wanda hikima ce ta yi fintin kau ta galabi ta wuce ta zarce al'ukula wal albaba hankulan yau da kullun da hankulan ilimi akwai lubbu akwai akalu ko ba haka ba akalu ana sa shi kana samu ne ko ba yaro akali wanda yake ordinary hankali ko ba haka ba lubbu shi kuma wanda akwai shekaru ciki akwai ilimi ciki shi aka ce mu koya hankali koya hankali Ehe shi yasa wani lokacin Allah ka wasu misallai sai ce babu mai gane ulul albadi aka ciya ulul albadi kila an fahimta na to duk hankalin mai hankali da wayon mai wayo to hikim Allah ta wuce na kawai in hankalinka kana da hankalin kuma ya hau hanya sai ka dan gano wani abu na hikima yanzu kamar yadda muka dan gano lalle in haka na lalle in haka na to Allah lalle yayi adalci in dai aljanna sai tsarkakakke sama da kasa ɗari bisa ɗari sai tsarkakakke to sannan kuma in dai wuta sai wanda bai da alkhairi ko azara shi dai a wuta to lalle Allah ya yi adalci anan to in koyan zan mutum ya haɗa hairi da sharri to ya kamata a mai adalci to adalci kuma shi wanke kai ne tun ba a wanke shi ba ko shi wanke kai ne tun ba a wanke shi ba to in ya tuban ma Allah ya ya ya abin nan da Allah kaga ya wanke kai ne in ku ya kuskure ya mutu ya tafi lahira haka nan to wanke shi za a yi in wani fuka ya shiga aljanna kuma lalle zai so kaga ko akwai akwai hikima cikin wannan al'amari mala ya ce to alki ya tabbatar ma wannan ubangiji wa shahidat fi dawu ibadihi kuma halitta bayinai wa uqulihim da haluk da hankulan bayinsa sun kashe da haka sun kashe dimi bi annahu ahkamul hakimin na cewa shi an mafi masu hukunci hikima alhakimin hakimu ai masu hukunci ko ko shugabanni ko hakimu to hakimin jam'i ko to a hakamu shi an mafi hikiman masu hukunci mhm. sannan ne wa rabbul alamin kuma lallai shi ubangijin talikai kuma la ilaha illahu to shi wannan ubangiji ne wanda ba abin bauta sai shi to yanzu mala ya kawo mana gaba duk surutun da ya kai ga gaba da ya kasu ya dare sai ka ce to Allah gafarta mala lalle hankalinka ya tashi lalle waɗancan yan first class da second class da kaza da kaza ofa da da lowa to lalle alal akalla mutum na son ya samu ɗaya daga cikin su ko ba haka ba ko dai bai samu can first class ba kai ko dai ba ofa ba ko lowa ya samu to Allah dai ya sa albarka ko ba haka ba dan wuce mai lowa wanda dan dan dan dan dan dan motsa jiki ne cikin wuta ko kan dai samu ya tsallake ko to shi Allah gafarta malam akwai wani asiri ko akwai wani lakani ko akwai wata hanya kiyo guda shortcut da za zaka bani wadda ta lamunce min shiga aljanna ba wahala ta lamunce min shiga aljanna ba wahala sai ce ni fasalu faslun ومن ها هنا تعلم اضطرار اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول صلى الله wa sallama wa وما جاء به وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل ولا سبيل إلا إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم ولا ينال ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه والعين إلى نورها والروح إلى حياتها فأي ضرورة وحاجة خربت فضرورة العبد وح... فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فصدق البكاء وصار كالحوت إذا فارق الماء ووضع في المكلاه فحال, الأ... فحال العبد عند فعال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل كهذه الحالة كهذه الحال بل أعظم ولكن إذا ولكن لا لا يحس بهذا إلا قلب حي وما وما لجرح بميت إيلام فصل ومن هنا تدغنن دغنن تعلم كيما كراتو ذاك سن iltirar al'abdu buƙatuwar bayi gaba ɗaya lalle suna da bukata fauka kulli wata bisa ga kowace bukata to wanga ita a tawarko ke da duk abin da aka zato duniya kai ka san dai numfashin da kaka numfashi ka san shi kowa zama tilas wanda in babu shi tsarfata ainihin za ka ɗauke wuta to akwai abin da ya yi shi muhimmanci gare ka shine ni shine ila ma'arifatar rasuli a san manzo a san wa'an manzon Allah ya fi kowa muhimmanci duk abin da kaka zato wa ma a bi a sun abin da manzo ya zo da shi sannan ba sani ɗaya ba wa tasdiquhu fi ma akhbara bi a gaggata shi ga abin da ya labatas wa ta'atuhu fi ma amar yi masa ɗaha ga abin da ya umurni fa innahu dun wallahi ka sani la sabila babu wata hanya ila sa'ada zuwa ga wancan arzikin da muka ambata ma sananne din arziki din shiga aljanna din lahiya lau sannan wal falaha babu hanya zuwa ga wancan tsira ka guje ma wancan da wutar da mun ka faɗi as-sa'ada yana koma zuwa ga aljanna al-falahu yana koma zuwa barin wuta anan tunda ya kawo su tare la fi duniya wa la fil akhirah kai duniya da lahira babu arziki babu kukuta babu aiki babu harakar alheri illa ni illa ala aidi rusuli sai ga hannun manzon Allah wallahi sai ga hannun manzon Allah duk wanda zai baka amina zai baka kowane ne shi in dai ba manzon Allah ba wallahi ya baka jago ya kai ka ya baro duk wanda zai baka wani abu duk abin da muka faɗa ma har zuwa ga yau duk wannan abin da aka cewa aljanna aljanna lamu lahiya mu kaza kaza duk shirme ta in dai ba hannun manzanni ka same ta ba saboda haka manzo shi a farko shi Allah lura shi abu na tilas na farko shi abin da kaka bukata he da dunhashinka hita batun abinci da abin sha da sutura numfashi ya fi kowane muhimmanci a rayuwar mai rai ga mai rai ba mutum ba ga mai rai duk to wannan shi muhimmanci fiye da numfashi malam ya ce wala sabila babu hanya ila ma'arifati tayyibi wal khabith sanin dattin da sanin alkakakken ba da an ka ce kai alkakakken ba ya zaka san alkakakke na aiki na zance na abinci na abin sha na ab na aure na tuwafi na kaza na hita na shiga ka san tsarkakakke ka san wanda ba tsarkakakke ba yace wallahi babu wata hanya na sanin tsarkakakke da abin da ba tsarkakakke ba ala tafsili adalla dalla hilla kwatta illa min jihatin sai ta bangaren su ta bangaren su kawai dai sai ya faɗa ma sunan abu shi kan wannan ijmal ana yi ma a ce abu kaza alheri na amma yaya zan alheri ya take baka sani ba to sai bangaren ne sai bangaren manzanni sannan tsaya ka ji ba dudu dai dai aljin ta Allah ta ba ba shi ka sa ka ba shi ka sa ka aljanna ba sannan wutar ba shi ka tsira da kai daga wutar ba to wala yunalu ridallahi ba a samu yarda Allah albatta kwata kwata ba a samu yarda Allah illa ala aidi sai ga hannun manzannin Allah shi sa duk ka azama kanka wata shirme duk ka wahala kanka gaje kowa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ina da mala yazo kan gaba kan gaba ya kasu ya kai ka kan gaba ya jiri to babu wata hanya ka hutar da kanka ba dai Allah ka sun ka hada shi lahiya ba to wallahi sai hanyar manzannin Allah yace mi fa tayyibu min al'amali wal aqwali wal akhlaqi tsalakakakken ayyuka tsalakakakken zantukka tsalakakakkun halaye duk abin da ka ji an ce tsalakakke na in dai aiki na ko hali ko magana laisa illa hadin ba wani abu na ba shirye su ta aka mihi shirye su ta aka ita tsalakakkar ba shirye kowa ba ta annabin ta annabawan ta aka mihi wa ma ja'u bi da abin da sun ka zo da shi fahumul mizanur rajihu su an masta mizanun rajihu masta scale su a sikelin da shi a wasu kelai kan komi kai ne aka azawa duk abin da ka kwatanta da shi wajen kyau wajen mai wane daidai yake mallan wane daidai yake shaihi wane wali wane mallan wane wane wane in ka kwatanta da shi kana son ka yi koyi da shi shi wannan mutumin ko ko su waɗannan gungun mutane ko wannan hanyar da haka bi to ita ma wannan hanyar ko wannan mutumin ko waɗannan gungun mutane akwai master scale wanda su kan wannan scale aka aza su to su wa scale din wannan master din shine annabi sallallahu alaihi kan da ka bi mutum hakka da kana so kai koyi da shi shi dauki aza shi bisa scale manzon Allah kana ganin yayi daidai to in yayi daidai shikenan ashe an yi muwafaka kaga ashe koda kai koyi da shi hakikatan ba shi ha koyi ba da annabi sallallahu alaihi wasallam koyi amma duk wanda an ka zar sikele manzo Allah ya bauɗe ko ya zumbuli to Allah ka bi shi batata batata kawai ka bi shi kuma in ka bi shi kawa kanka gawa kanka ganganci shi na malam yace yace fahumul mizanur rajih sune master scale eh allazi ala aqwalihim wannan master wannan scale din wanda yake akan zantukkan su su annabawan wa kan ayyukansu su annabawan wa akhlaqin kan halayen su annabawan tuzanul tuzanul aqwal wal akhlaq wal a'mal duk ayyuka duk zantuka duk halaye duk ayyuka kan nasu ne aka auna in na kowa ka auna da shi karshen na kowa shi ma ga nasu aka auna shi tsaya ka ji wabi mutaba'atihim kuma da biyar su kai da kafa ya tamayyazu ahalul luhuda min ahalil dalali sannan aka gane suwa ashire suwa batattu kakka tambayi kowa shi wa abin gaba muna muna na ba ba rubda ciki na ba ba ruha ruha ta ba shin kana son ka gane shiriyu ka gane batattu eh karanci shiriyan manzon Allah ka san shiriyan manzon Allah waɗanda kaga suna bisa kanta su a shiryayyun kakka da kanka waɗanda kaga ba bisa kanta suke ba su batattu da shiryan manzon Allah aka gane batattu da shiryayyu ta hanyar biyar su kai faddaruratu ilaihin buƙatuwa da manzanin Allah wadda kazan kana buƙatuwa da manzani a azamu min daruratil badan ila ruhihi ya fi tsanani he da wadda kasan gangan jiki na buƙatar rai wadda kagga jiki na buƙatar rai ko to kai ka buƙaci manzo Allah he da haka take kasan ko da ganin gangan jiki in babu rai ba me suna ne matacce ko matacce mututus ko ashe ga gangar jiki dai in dai ana kwanta da umfani ko ba haka ba to ai gangar jiki in babu rai babu umfani ka na kai ka haife shi ko matakka ta kai ka auro ta ka kashe makudan kuɗi ko uwarka ko ubanka da ya haife ka ko ba haka ba amma da zarar an cire wannan ruhi kai da kanka ka ɗauka sai ka kai daji ka turu ka yi gina ka turu dai ka ruhi ashe ruhin shi a wani abu ashe ruhin shi a mutum ko to haka wada ashe kenan wada kagga jiki ganga jiki kan da ya zan shi yana buƙatar ruhi to haka kan da ka zan kai din kanka sai dole sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka buƙatar halittu zuwa ga annabawa fiye take da buƙatar ganga jiki zuwa ga rai wal ainu ila nuriha fiye take da buƙatar ido zuwa ga hasken ido nur abin da ana nur hasken gani ba kurukurin ido ba a'a don tare kai ido kurukuru an ba ganin konan da nan ya wani ido to wada kasan wannan koyi ido tana bukatar ta yi gani bukatar gani ko ko unwanin koyi ido shine gani ko ko ko bukatar koyi ido shine ta gani ko to kai bukatar ka ga manzon Allah ta wuce wannan sallallahu alaihi wasallam war ruhi ila hayatiha kai ta wuce wada kasan rayuwa zuwa gani zuwa abusata haka za a fassarawa rayuwa zuwa abusata to da kasan a busa mutum rayuwa ya yi bukata ya da komi ko don rayuwa duk tana ba ta tare da shi ba a busa ba ta zan rayuwa ba gare ko to kai ma ka yi bukatan manzon Allah ya da wannan kai fa ayu daruratin ko wace bukata ko wani abu da ya zama tilas nasasari wa hadatin ko wace bukata furidar da an ka farlanta mutum ita an ka ce sai da ita ya kai sawa'un numfashi na ko rayuwa ta ko wani abu na fa daruratul abdi To buƙatuwar bawa eh wa hajatahu da buƙata tai ila rusul zuwa ga manzanni fauka hato ta tsere macen buƙata ko wace buƙata gare ka ta rayuwa duk wace iri ta kai ta batun waici da sha da mata da ɗaya hatta da numfashinka to ka sani buƙatuwarka ga manzan Allah ta ci ta wuce wannan fauqaha bi kathir fauqaha bi kathir ta wuce wannan da yawa ba ta ko aunuwa wa ma zannuka ga yani mi kaka zato biman ga wanda idza gaba anka hadayuhu idan shari'a ta ku gare ka baka santa ba wa ma jaa bihi da abin da yazo da shi na shari'a ya ku gare ka darfata ainin kiftawa gira ya zan ka tare da shi fasada karbuka zuciya zaka zata lalace ya zaka yi da irin wani bugarin misali to abin da ya kai shi in yau yau dai ka ce baka tare da wannan annabi sunan ka ne da a ce a samu kaddara ta gitta ka mutu nan in ka shiga wata sai yaushe to faɗa min ina buƙatuwa ku wacce irin buƙata ta kai irin wannan buƙatar duk buƙatar da ka rasa ba ta zama khalidina fiha abadan duk ko ita duk babu wadda a khalidina fiha abadan amma lahira in ka shiga wata khalidina fiha abadan to in ku haka na faɗa min buƙatar da ta kai haka na duk abin da ka rasa ɗiyanka da ka rasa ba can lahira ma su ce za su taimake ka ba duk kukan da aka yi karasa yan jarirai nan sun mutu ka haihuwa duk kana ta waje a ce uwa na wani ta haihuwa ga bai shekara ɗaya bai mutu wani kaza kaza kaza kaza kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu hadisi ran lahira an ce waɗannan yan kuya kuyi su shiga alin su ce Allah ba su shiga alin sai sun ga ubansu sai sun ga uwarsu annabi sallallahu alaihi wasallam kai ranar alkiyama wadda ta mutu wajen naƙo da wajen haihuwa ta mutu yaro ranar lahira jaririn nan zai hito yana janta da cibiya ta tana da cibiyarta ya ja ta sai zuwa aljanna ka annabi ya faɗa mana cewa waɗanda an ka an ka zo wajen awon sikeli awon mizani an ka sanya ladar uba da, zunubi ne nan sai lada ta san nemi ta ɗan kwange kila gane zunubi yan nemi ya dan karu iyan nan da na shi su za su ci masu faɗa bisa hannun lada su ta dannawa ta dannawa saboda ni saboda su ga dai uban su ya ya tsallake Allah ya yi dariya ya ji tausan su ya ce ku shiga aljanda waya don rahama Allah a shiga ga mutuwar da sun kai ba ta musiba ta ba kai dai ka ɗauke ta musiba shi ya rasa ɗiyanka rasa matarka rasa uwayenka da uwan uwayen kuwa sun mutu uban wa bai mutuwa a shiga ga naka ya mutu ba hasara ta kai ba ko ba haka ba kawai ka bi sunnatul lahina sunnan Allah da shi hida bayan kasa kowa zai tafi wanda kuma ma tausanka an ka ji an ka ban ma shi shekara 80 100 120 150 sai ka gaji sai ka ji gaji da ya kai ɗari biyu duk kuma duk ranka na duk hankalinka duk komi kai roƙo ce aka Allah shara Allah ya sa da shi laya ko ba ka ba ya fara da sakka a shiga kaga yadda ya rahama Allah ta ma an kai ma ko a shi kaga babu duk musiba ta cikin waɗanga abubuwa to don ka mutu in dai aljanna kai ni a cuta ciki ashe kenan ka ga rayuwar ma a cire mata ba hasara ta ba in dai aljanna an kai ka ashe ni a hasara hasara bisa hasara rashin wannan manzon wanda da ka rasa shi ɗarfata ainin kuma kai kuskuren tafiya kabbari kan mutu ko kabbari kan mutu to wallahi in ka shiga aljanna na fiha abada afwan in ka shiga wata <laughs> ka shiga wata <laughs> aljanna ne ka so na fiha insha Allah Allah ta mu gani shi na cewa ma nuka mi kika zato bi man idza gaba anka hadai wanda idan shirya ta tafi ku gare ka wa ma jaa wa ma jaa bihi da abin da yazo da shi karfata ainin kifa gira fasada kalbuka zuciyarka za ta lalace wasara kuma shi wannan zai zamo kalhuti idza faraka alma sai zan kamar kihi an hidda shi cikin gulbi ka kamar ka kamu haka zaka zama da karasa manzo da yau an ka samu yau yau a ce dai ɗaya rayuwa babu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda kai ka san hakikanin mi an manzon Allah mi an rayuwar da ka santa to ran nan za ka koma kamar kifin da an ka tsamo cikin gurbi ba an ka tsamo da an ka rika shi ga hannu ba a'a wa a fil miqlah aka kada ya cikin farafan. Ni a ya da Hausa abin suya abin da abin da aka suya kwanon suya to kwanon suya ya daɗi kila na ɗan zamani eh to ko kasko dai to kasko gargajiyance ko eh, shi an miƙe lati gaga kallon suya ko to kallon suya kan gani muna tare da muna tare da farfesoshi da dakkoki na wani hausa kai hankali za ga mikilatu daga kaliya na ya kala kaliya ya kala ya soya yana soyawa a kada abu cikin dan kwano ko ne ya cinye ko sai a ce kaliya ya kala a kula kaliya ya kala ba kala ya kali ba Ƙala ya kali ma wadda aka rabbuka wa ma kiyayya kenan an gane ƙala a sa malamin fataha amma mudadi ne zan da kasara kiyayya ƙala ya kali kalyan yaki yana ki kiyayya to shi ko ga ƙaliya da lamun kasara mu mudadi ya koma ya ƙala da fataha aka san ya ƙali ya ƙala ƙaliya ya kala kila gane shi ko na suya to miqelatu masoya wurin da aka suya ismul eh, muna ce mai da larabci ismul ala abin abinda aka suya miftahu abinda aka buɗe miftahu miqilatu misfatu abin mararaki abinda aka tacewa da shi wannan ala wazani ko dama wazani biyu ga ismul ala ko uku ko ko ya zan ala wazani mif'alu ko ya zan ala wazani mif'alatun mif'alu miftahun miqilatun misfatun mif'alu ko ko yanzu ala wazan mif'alatun mikilatun mil'aqatun ko eh kenan haka to to haka kake <laughs> idan ka rasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka zaka koma ka makihin da an ka tsamo cikin gulbi ba a bashi haka na an ka hada an ka hada cikin tanda suya ko cikin kuka ce ni alle cikin kwanon suya wato kai imajinin irin ni'imar da yake sadda yana cikin ruwa irin daɗin da yake sadda yana cikin ruwa ko ɗauka ta ɗaya an kai an ka sa shi ga iskan gada wanda aka sa kai ka rayu shi an ka sa shi mutuwa zai yi shi an gane saboda ba cikin ruwa yake ba to ba tabbata tsaya nan ba an ka ɗauke shi an ka kaɗa shi cikin mai na suya tafasasshen mai na gani aka canji an samu ko to ɗarfatu ainin ɗarfatu ainin kan rasa manzan Allah dan misalin ka kamar haka nan tsarfatu ayin shi yasa dole kullum kowace kika kowane sakan kana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فهال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل فهال فهال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل to halin bawa ana nuhin nan mutum halin bawa wani a lokacin da yarrabu da abinda manzani sun ka zo da shi to ka hada hal irin wannan hali na nami na kihi karkon kihi kenan yi karkon kihi to irin wanga hali na kai ba ma nan ba bal a azamu shi nashi ya na kihi nashi illa dai a soye shi a canye shi kihin ko lahira Allah halitta abi ne ko ba haka ba amma baka da wutar da ka shi lahira shi kihin ba dai ta duniya ta ba to shi ta shi ko rayan mutum shi ko mutumin dan fa khalidi na fiya bana alahira muka magana walakin sai dai wannan la yahissu bi hada illa qalbun hayy ba mai jin haka yuhissu ahassa yuhissu falamma ahassa isa minhum al-kufra ba mai jin haka ba mai filin din wannan irin bayanin da mun kai illa qalbun hayy sai zuciya rayayya shi wanda aka hari duk bai gane wanga duk kana jin kuna wani gwalanci duk kuna wani wani zaurancin haukai wanda bai gane mai kai ne ba shi gane ka gashi yana rayuwa yana ci ya koshi ya sa tuwayi masu kyau to menene shi da ganin wannan illa qalbul hal wani mawaki na cewa mal jurhin bi mayitin ila mu gashi ne ya kawo eh man yahun yashulul hawanu alaihi mal jurhin bi mayitin ila mu ai kwanta ko suka da allura ba ta bata mata cerai wata wata bare karin magana na ko ba haka ba da Allah mutum na ka kashin takaici ko kullun ya gane kai ba haka shi kullun ya gane kai ba kullun ya adabe ka kace Allah shi gwada na ranar ramawa ranar kana biya shi sai an kace Allah ya mai cikawa kace ka ga ka fada mai mari ta biya ka ka shawushi ana da koyi ba ba kai koyi kamar hauka <laughs> to ba ni dunin mu yake to wala kasan matacce ga al'amarin rayuwa ko bai jin komi ko to haka shi wanga tahiri ko wanda bai gane ga misali da muka haka matacce ne haka baka Allah taba guda ai hakuri misali ta wa idza kanat sa'adatu al'abd fi ad-darayn mu'alliq mu'alliqatun bi hadi an-nabi alayhi wa alihi wa sallam fa yajibu ala kulli man nasaha nafsahu wa ahabba najataha wa sa'adataha أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم malam ya kawo mana gaba yace wa idza kanat sa'adatul abdi idan dai ya zan arzikin bawa fi darin a duniyar da lahirar in ya zan dai mu'allaqatun an rata ya ta bi hadayin nabi ga shirya annabi sallallahu alaihi wasallam in dai ka wa da muke an ce kuma lalle lalle duk kohin tuba da koyin rahama da kaza da kaza duk an toshe su sai ta hanyar annabi to in haka na to fa yajibu ala kulli man nasaha nafsahu ya zan wajibi akan duk wanda ka son rayuwa ta yanzu ba don Allah za mu gama ka ba in dai kana son rayuwa ka tsira lahira in dai yana yawa rayuwa ta nasiha yau ta son rayuwa ta yake sannan wa ahabba ha yana son tsirarta wa sa'adata yana son ta samu arzikin lahira ba sai mun ce mai don Allah ba in dai yana son ya samu arzikin lahira yana son tsirar rayuwa ta kuma yana son rayuwa ta to ya wajab gari an yi arifa min hadaihi ya san wani abu na cikin shirye manzon Allah wasirat ya san wani abu na sira na tarihi na manzon Allah saboda da shi zai amfani shi a wani manual nashi an san manual wani dan littafi wanda zaka kama dibawa kana dan tabbakawa ko ba haka ba eh shi a littafin jagor shi a jagoranka to duk wanda ka san ya samu tsalki ya samu shiriya ya samu tsira lahira kuma ya ance mai shiriya tai da bata tai arziki ne duniya da lahira yana tare da wannan mutumin to lalle ya wajaba ba ya kamata dole na ya san wani abu na cikin tarihin wannan mutumin ya san sirati wa sha'ani ya san sha'ani ne duka gwargwado ba ba mu cewa tun ya sani shi yasa yace an ya arifa min hadaihi min hadaihi wa sirati wa sha'ani ya san to gwargwadon me aka san ya sani ma ya kharuju bihi anil na bihi ya sa abin da za a cewa to yau ka haita jahilci ka haita cikin waɗanda ba san manzo cikin jahilan manzon Allah yau ka haita cikin waɗanda ba san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to yau kai ka haita ciki to ya san gurgudun nan ya kai nan kan ma ya shiga cikin jerin cikin malaman da sun ka san manzo ba ma shi ba cikin ƙwararrun malaman ba cikin muhaqqiquna ba ba cikin ulama'u ba a ya je da ciki ba a ce mai dai jahili wannan dole ba. wa yadkhulu bihi fi idadi fi idadi atba'i wanda da wannan ilimin zai shiga fi idadi cikin list list jerin suna idad cikin jerin suna mabiya annabi in baka san shi ba to ya za ka bi shi baka taba karatun awon baka taba zuwa ga wuri baka taba sanin abu an ce kuma ka yi describing ne ka kawo da yake ko ko baka taba sanin da Allah an ka ce ka ni so kaga bai to wajibi na ka san ni ya kaso ni abbai so ka san shari'a ce saboda ni saboda a sa ka cikin list din mabiya ne wa shi'ati ka sa a sa cikin list din yan shi'a kai shi annabi yan shi annabi fa kila fahimta ehin shi'atu wannan mun sani a yana da kalima ta talarci abin ta kami kungiya ko ba haka ba ta maimaita cikin qur'ani ne da goma sha bata zo wuri ba sai wuri guda na kware da cikin qur'ani duk gurare goma sha ɗannan duk inda ya zo cikin wurin zagina da suka Allah ka yi kakko zamo shiya'an wa kanu shiya'an lalle kanu lasta kanu shiya lasta lasta lasta minu fi shay'in da sauransu babu inda ka zo ya gudu cikin goma sha ɗannan sai wuri guda wa inda min shi'atihi mhm, nan ɗaya nan ɗaya na ta zan abin yabo dama to kalmar shi'a dai ɗan goyon baya yan saiwa ne yan sai shi yan ba shi babu kowa to ko in ku haka hakikanin kalimar take sai shi kuma in ba shi ba babu kowa to ya kamata a ta shi'a a ce annabi ɗaya za'awa shi'a ba wani ba ko abubakar ko umar ko usman ba a cewa sai shi in ba shi babu kowa duk in ce sai abubakar Bakar ba duka ya sani na annabtaka ba ba duka sanin ilimin manzon Allah ba in ku kace da shi da manzon Allah zo zo zo to shi ma za annabi kenan kaga baka wada cewa dole akwai abin da ya sani akwai abin da bai so raguwar da bai sani ba fa ita kuma ya zaka yi da ita dada bale Umar dada bale Usman dada bale Ali dada bale ka ce cikin su jikoki za ka rike kina fahimta to in dai kana son ka zan dan a kware ka zan dan a manzon Allah ka karanci rayuwar manzon Allah a saka cikin list din mabiyan annabi ai shi'a annabi kina fahimta ba ma haka nan ba hizbi ka san yan fati ne hizbi fati yan jam'iyya ce da Hausa ala inna hizballahi humul muflihun kun san akwai hizbu kalima don tana da suna tana da ma'ana mai kyau tana da mara kyau in ta zo ya danganci da siyaƙin da ka zo yanzu siyaƙin madahina akai wurin yabo na akai saboda haka ganin hizbu ko ba haka ba kanka ce akwai yan hizbullahi na Lebanon su yan shiya na mun sani ai ko to amma dai mu ne hizbul hizbu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam to in ka son ka san cikin yan shiya annabi Muhammadu yan fatin annabi Muhammadu cikin mabiya ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wajibi na ka san shari'a annabi ka san mi yake mi yake so mi abbai so to haka ya kamata ko to aka ala ta malan kamar hasantar da ya kamata in sani sai ce nasu mutane fi haza ga wannan ba mu iya yanke ma kowa don akwai takwali akwai mai kokari akwai tsaka-tsaki ko ba haka ba akwai wanda ya ji so guda shi ke na ya isai akwai wanda sai so biyu akwai wanda in so ɗari kama mai tama mai rikewa ko ba haka ba sai ce to wannan su mutane a wannan babi sun kakkasu fi haza ga wannan bayyana mustaqil akwai mai iya ɗiba kaɗan kaɗan ya isai wa mustakfirin akwai mai ɗiba da yawa wa maharumi akwai wanda komi bai gane ba haramtacce komi kayi kayi kayi kayi ya ce to wallahi in dai ba wuta za ka kaɗa shi kuma shi haka eh to in dai yana so kana so in ya ya ka sadin to ai dai han mutuwa irin ka san ga latsa wahi ko tsofa ta shekara 70 amma tana zuwa islamiyya ka san ba gane kullum an ka zo kidan baki alifin bawanta ta aka yi gobe ita aka yi jibi ita aka haka ji an ce ta rasu ko eh wanda bai kanta da islam ya san irin sun ka karanta da mata ka san irin su to ai dai haka nan a to ko tilta bai a ko wanda fata ta gagara annabi ya ya ya koya mai ita ya kasa iya ko Ka san ko annabi ya kowa teaching method ko in iya karantarwa na ka san ko annabi ya hika irin karantarwa amma yayi yayi fatiha da dai da samu ya sallah da ta gagara annabi ce ya kabbata ce subhanallahi alhamdulillah la ilaha illallah akbar shikenan ya ruku ta isa saboda ni saboda duk a samu ko ina don kakkace akwai namuzan wanda baka da to akwai mahrum sannan amma wal fadlu bi yadillahi kai dai ka saka ka dage halala ga hannun Allah take yutihi man yasha wallahu dhul fadl al saboda haka yanzu zamu shiga karatu gagaru gagarumin karatu tarihi za a yi a ba kowa wanda an ka wata dari ya tashi da ɗarin alhamdulillah wanda ya tashi da hamsin alhamdulillah wanda ya tashi da talatin ko ishirin ko goma alhamdulillah wanda ya kakkaɓe wando na ya tabe da komi shi kenan alhamdulillah ko ba haka ba ya dai zo ko Allah ya samu dace nan za mu tsaya insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk